أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقال جبد قود يمك الله سبحانه وتعالى ما هل التيمة كالأيتين وديك الدليل أيور متكاوغ وأن اللوكتي a yau muna asbahin lahadi 23 ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da goma sha bakwai ga watan shida goma sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke nan fadaman mada bayan jinji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab a jiya mun fara bayani cikin wannan aya lokacin yayi Allah madaukakin sarki yace innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu lallai waɗanda suke cutar da Allah subhanahu wa ta'ala suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki ya la'ance su duniya da lahira ya nisantar da su daga rahamarsa duniya da lahira wa lahum lahum azaban muhina ya kuma tanadar musu da azaba ta wulakanci a lahira sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati da waɗanda lalle waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bai gairi maktasabu ba da wani dalili ba haka kawai dan zalunci faqad ihtamalu buhtanan hakika waɗannan mutane sun ɗauki za su ɗauki nauyin ƙarya da suka ƙirƙira suka dangana ma wani daban wa isman mubina da kuma nauyin zunubi wadda yake bayyananne innan lazina yu'dhuna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke cutar da Allah maɗaukakin sarki da manzon Allah tsira ga amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi Allah ya ce ya nisantar da su daga rahama kamar yadda muka yi bayani jiya wannan ayar ta zo ne tana jan hankali tana jan kunne ma waɗanda suke saɓawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kan abubuwan da ya hana su kuma suke tafiya a kayi ko suke aibaton annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani aibi ko da wani na ƙasa Allah shi kare mu wannan aya tana jan su ne asimi rahimahullahu ta'ala ya ce abinda ayar take nufi shine an ambaci cutar da Allah maɗaukakin sarki ana nufin duk wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya cutar da Allah ne domin a nuna mana girma da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce duk wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama tankar da ya cutar da Allah ne kamar yadda aka ce duk wanda ya da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar ya yi da'a wa Allah ne mai yuti rasula faqad aqa Allah mun kawo bayani na Abdullahi bin Abbas rahimahullahu ta'ala da yake cewa wannan ayar ta sauka ne kan masu sukar annabi sallallahu alaihi wa sallama kan aurensa da Safiya bintu Huyay muka kawo kuma maganar cewa kasimi kuma ya ce yana ganin mafi kusa a ce masu cutar waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama kan qadiyar auren zainab bintu jahash matar da zaidu bin haritha ya saka shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aura maluma da dama sun ambato abubuwa daban-daban kan menene ake nufi da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace wa zahir yace abu na zahiri na fili annal ayata ammatan fi kulli man azahu bi shay'in wannan ayar aya ce da ta shafi duk wani nau'i na wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu da magana da aiki da tawaya da ko menene mutum ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ayar ta kunshe shi saboda haka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane irin cutarwa cutar da Allah cutar da Allah subhanahu wa ta'ala ne haka imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala shi ma ya faɗa duk wanda ya da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya da'a ne wa Allah wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tankar da ya cutar da Allah ne mala abdurrahman sa'adi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa tafsirul karim rahman yace wannan ayar ta shafi duk wani wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da magana ko da aiki na zagi ko na aibantawa ko na tawaya sawa'un cikin addini ko mutum ya aikata wani abu wadda zai koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da cutarwa duka wannan ayar ta shiga ciki sai ya ce to wannan ayar tana bayyana mana ƙarara cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu makawa abin da yake ta ake tare da shi shine a kashe shi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama hukuncinsa shine a kashe shi sai malami sai shi malam Abdurrahman Sa'di ya ci gaba da cewa cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sha bamban da cutar da waninsa saboda girman darajarsa da ɗaukakarsa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya sha bamban da a cutar da wani wanda yake koma bayansa yace li annahu la yu'minu al-abdu billahi hatta yu'minu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallama yace saboda mutum ba zai yi imani da Allah madaukakin sarki ba har sai yayi imani da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai yace walahu min at-ta'zimi alladhi huwa min lawazim al-iman annabi sallallahu alaihi wasallama akwai girmama shin da ake wanda yana da alaka da imani ma'ana darajar girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da bashi daraja wani abu ne da yake lazimi ne na imani ma'ana yana kulle da imani cip da cip ba sa rabuwa da abin da ya shafi a imani kaga wani yana nuna mana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alaka da ne da kawar imani cikin abin da ya shafi zuciyar mutum Allah madaukakin sarki ya ce lallai duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzon sa tsira ga amincin Allah su kara tabbata a gare shi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya da lahira me ake nufi da Allah ya la'ance su a duniya da lahira Allah ya nisantar da su daga rahamarsa a nan duniya sai kuma Allah ya ce wal akhirah har ma kuma da lahira duk Allah ya nisantar da su daga rahama domin a nuna maka cewa duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi fa bai da wani lokacin da zai fita daga cikin nisantar rahamar Allah ba lokacin da zai fita daga la'anar Allah subhanahu wa ta'ala a ko da yaushe yana cikin la'antar Allah ne a rayuwarsa ta duniya ko kuma a rayuwarsa ta abin da ya shafi lahira a ko da yaushe yana tare da la'anar Allah wa a'adda lahum Allah kuma ya tanadar musu tare da wannan la'anar bayan Allah ya la'ance su a duniya ya nisantar da su daga rahama duniya da lahira ya kuma tanadar musu da azaba ta wulakanci wadda za su koma ciki a gidan lahira saboda wato abin da suka aikata na cutar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ah, Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina yu'udhuna al-mu'minina wal mu'minati waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bigairi maktasabu ba tare da sun yi wani laifi ba ba tare da sun aikata wani abu da ya dace da a yi musu hukubar cutarwa ba faƙaɗi ihtamalu buhtanan to lallai waɗannan mutanen sun ɗauka a doron bayansu sun ɗauki mai sun ƙirƙiri ƙarya sun ɗauki nauyi da zunubi na wannan ƙarya a doron bayansu wa isman bubina da kuma zunubi wadda yake bayyananne a nan an danganta wato wadda ya mumini wadda yake bari bayi ɗauke da wani abin da ya shafi laifi haka kawai mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ga abin da ya shafi mumini bai aikata ba bai faɗe shi ba Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda ya haka ta faqad ihtamalu buhtanan hakika ya kirkiri ƙarya da zunubi bayyananniya ya ɗora wa kansa duk abinda duk da wato ya aikata kirkiran ƙaryan nan da yayi ya ɗora kirkiran ƙaryan nan da ya jingina ma wani zunubin ƙaryan nan yana nan a wuyarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaksib qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina a suratul nisa duk wanda ya kirkiri wani abu na laifi ko na zunubi sai ya jefa ma wani wanda shi ba shi ya aikata ba faqad ihtamala buhtanan to wannan mutum hakika ya kirkiri ƙarya da zunubi bayyanan na ya ɗorawa kansa malami yake cewa faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ma'anar faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ai huwa al-buhtul bayyin mutum ya kirkiri ƙarya nan ƙarya ko ya hakaito ƙarya ko ya ɗauki ƙarya daga wani ya kai ma wani kan abin da ya shafi wani mumini ko wata mumina ma lam yaf'alu ala sabilil aibi wa tanqis lahum abinda basu aikata ba aka danganta gare su bisa adali bisa ga a aibanta su ko a kawo musu wani tawaya wannan aya ta kunshi abubuwa da dama wanda ya kirkiri ƙarya haka kawai mumini na zaman zamansa mumina tana zaman zamanta mutum ya kirkiri ƙarya yaje yace sun fada ko yace sun aikata mala abdurrahman Sa'idi ya ce to ya ɗauka a wuyansa a doron bayansa zai ɗauki nauyin wannan ƙarya da ya ƙirƙira ya yaɓa ko ya danganta ga mumini ko mumina a zahiri da baɗi sa'an nan kuma ƙirƙiran ƙarya ka danganta ma wani yana daga cikin kaba'irin duno yana daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda suke ɓata aiki sa'an nan kuma har yanzu wannan ya bayyana mana ƙarya abu ne wanda yake haramun wannan aya ta nuna mana cewa ta ƙirƙiri ƙarya ta jingina ga wani mutum daban albari wanda bai da wani laifi bai san babu abin da ya aikata wannan abun haramun ne sa'an nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa mai irin wannan abun da ukuba a ranar lahira sa'an nan idan mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ga wani mumini ko ya jingina ga wata mumina to duk abin da suka ɗora suka tsari ne ko suka zagi ne ko suka ɗauki wani mataki na cutarwa su ma akan ne to da sani yana da zunubin abin da duk suka aikata a wuyansa saboda shi ya ƙirƙiri ya je ya danganta ga abin da ya shafi wani a ibn kafin rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan aya ta shafi abin da ya shafi rafi ba ma'ana waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke danganta su da aibi yace allazina yanqusuna sahaba waɗanda suke danganta tawaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yu'ibunahum bima qad barra'ahum Allah min suke aibanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da abinda Allah ya farrantar da su Waya yasuffunahum bi suke siffanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da naqasa bi naqidi ma akbar Allahu anhum sabanin abinda Allah madaukakin sarki ya bada labari game da sahabbai fa inna Allah azza wa jalla qad akhbara annahu qad radiya anil muhajirin wal ansari wa madahahum hakika Allah ya bada labarin cewa ya yarda da muhajirun ya yarda da al'ansar kuma ya yabe su sai malamin cewa ha'ula il jahlatul Abdiya. ya ce to lalle waɗannan jahilai wawaye ya subbunahum wa yanqusunahum suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna danganta musu da tawaya wa na anhum ma yakun suna kuma ambaton abubuwan da sahabbai ba su yi ba su ce sun yi ambaton abubuwan da sahabbai ba su faɗa ba su ce sun faɗa sai malami ce fahum fil haqiqati fahum fil haqiqati mankusul qulub haqiqa ce waɗannan zukatan su tana karkace ne yadhummuna al mamduhina suna aibanta waɗanda Allah madaukake sarki ya yaba wa yamdahuna al mazmumin kuma suna yabon waɗanda Allah madaukake sarki ya zarge su a Eh, qasimi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa jibo tafsirin wannan aya sai yace qala fil iklil yace mai littafin iklil yace fi hadhihi al-ayati tahrimu adiyati al-muslim yace wannan ayar tana haramta cutar da musulmi illa bi wajhin shar'i sai da wani fiska na shari'a yace kal mu'aqabatu ala dhanbi kamar musulmi ya aikata wani abu na laifi to idan aka yi masa ba anan ba a yi laifi ba ta fuskar shari'a ne amma haka kawai ka cutar da musulmi da magana ko da wani aiki ya ce wannan ayar tana bayyana mana hakan haramun ne wa ya da kulufin ayati kulli ma harrama lil'iza wannan ayar ta shafi duk abin da aka haramta shi wanda yake da alaka da cutarwa sai ya buga mana misali da kamar mutum ya yi ciniki akan cinikin wani cutar da musulmi ne musulmi ya yi cinikin wani abu da daren kafin shi karfi kawai sai ka zo ka ƙara kuɗi ka sayi wannan abu wannan akwai cutarwa ya ce haka kuma wani yana neman aure sai ya zamanto wani ya zo ya masa banga-banga a wajen a dalilin yana ganin ya fi shi wannan shi ma haramun ne haka kuma ya ce zai shiga cikin ƙwace mutum ya ƙwace wa ɗan uwansa musulmi wani abu shi ma cutar da shi ne haka abin da ya shafi argish gishi da khiyana duka yana daga cikin cutar da abin da ya shafi mumini a mala abdurrahman sa'adi rahimahullahu ta'ala yake cewa da wannan aya muke iya fahimta haramci na zagi ko na cutar da ɗaiɗaikun muminai sa'annan kuma cutar da ɗaiɗaikun mominai yana ta ta'aziri gwargwadon daraja da girma na mutumin da aka cutar cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da magana ko da aiki danganta musu magana ko aiki mummuna ya sha bamban da danganta ma wanda yake saɓaninsu a girman laifi gurgudun darajar mutum gurgudun laifin gurgudun ukuba ko ta'aziri da na'iwa mutum na cutar da wani da yayi malam yake cewa cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi tsanani akan cutar da wasu su musamman ma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama darajar su ba ne bane cutar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fi cutar da sauran ukubar da za a yi wa mutum akan ya cutar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fi hukumar ukubar da za a yi masa na ya cutar da sauran sahabba haka suke mataki mataki cutar da sayyidina umar radiyallahu anhu ya fi cutar da waɗanda suke ƙasa da shi cutar da sayyidina Usman radiyallahu anhu ya fi cutar da waɗanda suke ƙasa da shi cutar da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya fi cutar da waɗanda suke ƙasa da shi abin da ya shafi wato kima haka kuma cutar da maluma ko dangantawa maluma baƙaƙen maganganu shi ma laifi ne ya fi muni sama da dangantawa ga magarin mutane a mummunan magana ko ƙarya haka ma'abuta addini cutar da su duka manya-manyan laifi ne saboda haka haramun ne mutum ya zauna haka kawai da ƙirƙiri magana ya shirya magana ko don biyan buƙatar kansa abinda ba haka yake ba ya ɗauka ya je ya jingina ya ce ai wane haka yake wane ya ce kaza ko wane ya yi aiki kaza ko wane a lokaci kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma bai yi ba to wannan shine buhtan Shi ne ƙirƙirar ƙarya a jefawa mutum haramun ne kuma yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka duk wanda mutum ya ƙirƙiri ƙarya duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya daga haka kawai ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ga mutum to ya yi laifi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aikata kabira kuma hakkin mutumin nan da ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta masa na a kansa sai ranar da mutumin nan ya yafe masa sai ranar da mutumin nan ya yafe masa saboda haka babban laifi ne wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne da ya kare mutuncin mutane ya kare mutuncin al'umma ga baki ɗaya bai tsaya ma ga mabiyansa ya kare mutuncin kowa saboda haka haramun ne haramun ne haramun ne musulmin kirkiri karya ya je ya danganta ga abin da ya shafi wani musamman yayin da ya zamanto akwai wani abu na siyayya ko abin da ya shafi gaba ko abin da ya shafi hasada an fi samun irin waɗannan abubuwa to mutum ya yi ƙoƙari ya zamanto mai adalci cikin al'amarinsa ga baki ɗaya duk abin da mutum zai yi ka tabbatar da ka yi adalci in ka ƙirƙiri ƙarya ka danganta ma wani ka sani ka aikata kabira ka aikata babban laifi wadda Allah ya tanadar masa da haddi sa'an nan kuma a in mutumin nan bai yafe maka ba ranar lahira sai Allah maɗaukakin sarki ya muku hisabi a wannan gaba nake jan hankalin musamman a ƴan uwanmu musulman ƴan siyasa waɗanda suke amfani da damar su ta siyasa domin su yaba wani su faranta ma wani rai ko domin su bakanta ma wani su kirkiri maganan da ba haƙiƙa ba su ƙirƙiri maganan da ba ta da asali su jefa zuwa gare shi wannan haramun ne haramun ne haramun ne mafi girman haka kuma shine a danganta irin wannan magana ga ma'abuta falala su ne sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan ya fi kowanne muni ya fi komai muni mutum ya kirkiri ƙarya ya danganta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama domin su abin da ya sa danganta ƙarya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi muni saboda kamar mutum yana fitowa ne gaba da gaba yana ce abinda Allah ya faɗa game da su kyakkyawa ba haka bane shi yasa abin ya fi muni haka ma'abuta addini maluma su ma cutar da su da magana ko da aiki ya sha bamban da cutar da sauran gama garin mutane saboda haka ya zama wajibi dole mu kiyaye duk abin da za mu faɗa mu faɗi gaskiya kada ƙiyayya ko gaba ko hasada ya ja mutum ya kai shi ga ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ga abin da ya shafi ɗan'uwansa, ko ya shiga haƙƙin ɗan'uwansa ta kowane irin fiska haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya hana Allah shi taimake mu ya yi wa na amanu ya yi wa nabi ya yi wa banatika wa Allah maɗaukakin sarki ya ce, “Ya ayyuhan nabiyu, ya kai annabin Allah, ƙulli a zuwa jika, ka faɗa wa matanka, wa banatika da ‘ya'yanka mata, wa nisa'il mu'mini da sauran matan muminai, yudinina alaihinna min jalabibihinna idan za su fita, su tabbatar da sun rufe jikinsu da baki ɗaya, ma'ana sun sanya hijabi. zalika adana ayyu urafna wannan shi yafi kusa da mutanen banza su gane waɗanda suka jikin jikinsu ga baki da suka san hijabi matan muminai ne su fahimci cewa waɗannan mata muminai ne fala ne. idan sun fahimci muminai ne to ba za su cutar da su ba Allah ya ce wa kana Allahu ghafurar rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ya kasance mai rahama Ah. shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce bayan Allah maɗaukakin sarki ya kammala jan kunne da ya yi ga abin da ya shafi cutar da Allah maɗaukakin sarki da cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da cutar da muminai maza da cutar da muminai mata cikin bayansa sai kuma ya umarci manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya umarci wani ɓangare waɗanda wannan cutarwan ya shafe su da su sanya hijabi wadda zai tunkuɗe wannan cutarwan ya zamanto yana shafansu domin idan suka sanya hijabi mutanen banza za su gane waɗannan matan ba nasu ba ne Allah ya ce ya ayyuhan ya kai annabi kulle zuwa jika ka faɗa wa matanka wa banatika da ‘ya'yanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan muminai yudinina alaihinna min hinna, idan za su fita su sanya hijabi kammalalle su lullube jikinsu ga baki ɗaya wannan umarni ne Allah ya yi amma sai Allah maɗaukakin sarki ya fara umurtan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya fara tabbaka wannan umarnin daga cikin gida ya fara da matansa sa'an nan kuma da ‘ya'yansa mata da kuma sauran matan muminai domin a nuna mana cewa shi mutum mai wa'azi ko shi mutum mai karantarwa yana farawa ne daga gida yana farawa ne daga ina daga abin da ya shafi gida shi ya sa Allah maɗaukakin sarki wa murci annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ya ja hankalin matansa da ‘ya'yansa mata da sauran matan muminai yudnina alaihinna min hinna su sanya tufafi su sanya sutura su sanya hijabi da zai rufe fiskokinsu wadda zai rufe ko ina daga jikin mace su lullube jikinsu ga baki ɗaya sai dai kawai idanu ɗaya kamar yadda sahabbai aka ruwaito suke yi suka lullube jikinsu ga baki daya sai su bar idansu guda ɗaya shi ma idansu guda ɗayan suna barinsa ba sa rufe shi ne saboda bukata na su ga hanya su ga ina ne za su taka yudinina alaihinna min jarabi bihin su kun za su fita su sanya hijabi cikakke wadda zai rufe jikinsu da baki ɗaya, babu wani abu na jikinsu da zai bari kamar hadisin da ya zo a sahihin hadisi hadisin ummu atiya radiyallahu anha wadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya umarci mata da su fita zuwa sallar idi hatta mata masu al'ada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wadda ba ta da hijabi ma yar uwanta ta ba ta aro umma adiya radiyallahu anha tace ya rasulullah ihdana la yakunu laha ba? a iya samun ɗaya daga a iya samun wata daga cikin mu ta zamanto ba ta da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bas litalbasha ukhtaha min jilbabiha yar uwanta ta ba ta ɗaya daga cikin hijabanta domin ta sa ta fita sallan idi sa'annan يدنين عليهن من جلابيبهن أي خروجهن من البيوت fita daga cikin gida cikin cikakken sutura zalika adana ay yu'rafna fala yu'zain manufar umarnin da aka yi musu na su sanya hijabin nan hakan shi zai fi kusa idan an gan su a gane waɗannan matan ‘yantattu ne ba bayi ba muminai ne matan muminai falayi uzai uzaini ba za a cutar da su ba wannan shi zai bambanta su da abin da ya shafi sauran bayi an ruwaito cewa a madina akwai abin da ya shafi munafikai sun kasance suna cutar da abin da ya shafi matan muminai ƙasirin rahimahullahu ta'ala ya ce annan nisa a kunna fi awwalin islam ala hajjiri hunna fil jahiliyyati mubtadiratin tabruzul mar'atu fi jir'in wa khima la fasla bayna al-hurrati wal ama ƙasirin rahimahullahu ta'ala yake cewa a farkon musulunci da ma wani bangare na zamanin jahiliya mata sun kasance ba sa sanya cikakken hijabi in za su fita sai ya zamanto ba a iya bambancewa tsakanin mace mai yanci da abin da ya shafi baiwa sai ya zamanto fasikai da shaidanu a nan madina sai su zamanto suna aukawa bayan Allah matan muminai sun su kuma matan muminai sun kasance da daddare suna fita gefen madina gefen gari ko gefe gefe ne ba cikin jama'a ba cikin gonan da bene da sauransu domin biyan bukatansu na ɗan adam to su kuma waɗannan munafikai da waɗanda zuciyarsu akwai rauni sai su zamanto suna cutar da matan muminai ko ya zamanto ba sa iya bambance su da baiwa da bayi sai ya zamanto suna cutar da su to sai Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da su sanya hijabi idan suka sanya hijabi za a iya gane cewa wannan mumina ce wannan mai yanci ne ba baiwa ba ba wai ana nufin zalika adana ayi urafna falai uzain? a iya gane wannan ita ce jamila wannan ita ce hawa'u wannan ita ce Khadija ko wani abu haka yake nufi ba kawai idan an gansu da hijabi cikakke an ga sun rufe jikinsu gabaki daya an fahimci waɗannan matan muminai ne an fahimci waɗannan bayan Allah ne ‘yantattu ne ba bayi ba saboda haka ba za a cutar da su ba wa kana Allah gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ga abinda aka aikata ya gabata a zamanin jahiliya da kuma farkon musulunci na fita da aka dinga yi ba tare da hijabi ba sa'an nan kuma rahiman Allah mai rahama ne ga bayinsa yayin da yake duba wani abu ne zai zamanto maslaha gare su wani abu ne wadda zai amfane su sai Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu waɗannan abubuwan domin ya zamanto sauƙi gare su domin duk lokacin da ya kasance aka ce mutum shi da kansa zai duba menene zai amfane shi ya aikata to za a samu tawaya za a samu naƙasu amma Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce mu ya fi kuma kowa sanin menene zai dace da mu shi yasa sai yake shar'anta mana shari'a da ta dace da mu aka umarci wato matan muminai da su sanya hijabi wanda shi sanya wannan hijabin shine zai bambance su da sauran mata waɗanda suke bayi da matan da ba muminai ba wannan aya ana ce mata ayatul hijab au ayatul hijab ita ma domin hijabi nau'i nau'i ne a baya ma mun a baya ma akwai aya da ta zo magana akan hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab annabi Allah subhanahu wataala ce idan za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam wani bukata to ku tambaye su yayin da tsakaninku yayin da da su akwai ne akwai shamaki akwai labule akwai gini akwai wani abu shi ma hijabi ne to wannan hijabin da ake nufi kenan a can ana nufin kamar ganuwa sitira, labule danga kar da iya zamanto ga kunan ga sunan kuna tambayar su suna ba ku amsa domin ba a haramun ne a kalle su ina fata an fahimta ba kuma mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba matan mu gaba ki daya mata gaba daya to abu na gaba sai wannan ayar wannan ayar ita kuma tana magana akan hijabi wanda idan aka ce hijabi shi yake zuwa cikin zukatanmu a yau domin a yau da kacin hijabi abinda yake shigowa cikin zukatanmu shine hijabi da mata suke sawa wancan ayar tana magana akan a sa shamaki tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai in za a tambaye su wani abu wannan ayar kuma tana magana akan asalin hijabi da mata suke sawa ina fata an fahimta shine khurujuhunna min albuyuti masturat fitansu daga cikin gida cikin cikakken sutura saboda wannan aya ya ayu annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna saboda aka ana so mace ta rufe jikinta ga baki daya tun daga abin da ya shafi kanta har abin da ya shafi kafafunta in za ta fita saboda hakan shine zai nuna cewa wannan mace mace ne mumina idan a koda misali fiskanta ya bayyana ko haninta in akwai aminci na fitina wasu maluma suna ganin ba komai amma akwai mai littafin a wani wanda ya rubuta littafi akan hijab na akan abin da ya shafi hijabi da ya shafi hijabi na mata sai yake cewa wattafaka jumhurul madahib fi hadha zaman malam yace jumhurun malamai jumhurin mazahib da baki daya sun yi ijma'i ala wujubi tagbiyatil wajhi akan cewa wajibi ne mace ta rufe fiskanta wal kaffaini da hannayenta saddan li dhara'i fasadi domin toshe kofan barna wa awaridil fitna da kuma aukar da kai kan fitina da kuma aukar da kai kan fitina saboda haka ya ce wajibi ne mace ta rufe fuskanta da hannayenta ga littafin hijabul mar'atul muslima Ah. saboda haka wajibi ne ya zamanto matan mumini in su fita su zamanto sun sanya hijabi shi wannan hijabin ba wai shari'a ta bar kofarsa a buɗe ba ne komai da komai a yanka a sanya a ce hijabi ne a'a hijabi yana da sharuɗa da ake so ya cika daga cikin sharuɗan da ake son hijabi ya cika shine ya zamanto hijabin ya rufe jiki gaba ɗaya dukkan jikin mace ya zamanto ya rufe ba wai kawai ya tsaya mata a kirji ne ba a'a ya rufe jikinta ga baki daya sannan abu na biyu hijabi an shar'anta shi ne domin a suturce ado ina fata an fahimta to haramun ne shi kansa hijabin ya zamanto na ado ne ma'ana shi kansa hijabin kar ya zamanto ya kunshi ado ina fata an fahimta idan hijabin kansa ya kunshi ado ya kunshi abin da zai ja hankalin maza su kalli mai wadda ta sa hijabi to bai zama to hijabi ba ina fata an fahimci wannan domin an shar'anta shi ne domin ya zamanto shamaki tsakanin idanuwan mutane da aron da mace ta yi saboda haka kar ya zamanto tufafi ne wadda yake ɗauke da ado shi kansa in ya zamanto shi kansa yana ɗauke da ado to bai zamanto hijabi na shari'a ba sa'annan abu na uku shi ne hijabin kar ya zamanto yana da ƙunci. ma'ana hijabin kar ya zamanto yana da kunci na abin da ya shafi kauri na yadi ɗin. ma'ana yadin ya zamanto yana da kauri kar ya zamanto siriri domin idan idan yarin da aka yi hijabi da shi ya zamanto shara-shara ko ya zamanto yana da laushi sosai to ko da iska ake nan da nan zai mannu jikin mace sai ya zamanto yana siffanta yanayin jikin mace idan kuma ya zamanto shara-shara nan ma zai zamanto bai abin da. ake so ya suturce ba saboda haka kar ya zamanto lafe-lafe abu na uku na hudu kuma kar hijabin ya zamanto mai shara-shara yadda za a iya ganin sa zai iya siffanta jikin mace domin idan ya zamanto shara-shara ko ya zamanto mai haske duk mai haske ba mai kauri ba to ba za a cimma burin da ake so a cimma ba zai zamanto fitinar da ake so a rufe zai zamanto tana ne ana bayyana ta wannan kuma ba daidai ba ne ana son mace ko da ta shige tsakanin mazaje ko gefen maza kar ya zamanto wani abu na jikinta ya zamanto ya bayyana abu na biyar shine hijabin nan da ake so a sanya kar ya zamanto yana ɗauke da abin da ya shafi turare ko wani abu mai ƙamshi domin kamar yadda muke tafaka an shar'anta shi ne don a rufe ado asali ana so mace ta shige kar ma a gana wace ce kar idanuwa ya ganta idan ya zamanto ta sanya turare a jikin hijabinta ko a kayanta to in tana tafiya mutane za su zamanto ne mutane za su zamanto suna kallanta alhali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mace in za ta fita ta me ta sanya turare annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza kharajat ihdakunna ila almasjidi fala taqribanna qiban idan ɗayarku ku za ka fita daga gidanta zuwa masallaci kar ta sa turare to masallaci wajen ibada ne ina kuma inda za a je ba wajen ibada ba kaga in ba da aula ya zama to a ce kar a sa turare wannan hadisi imamu muslim ne ya fitar da shi sa'annan har yanzu wannan hijabi da za a sanya kar ya to libasu shuhura yadin kar ya zama yadi ne mai tsada na musamman ina fata an fahimta domin in ya zama yaji mai tsada na musamman nan ma zai ne zai ja hankalin mutane su zamanto suna ne su zamanto suna kallanta duk kuma waɗannan abubuwa ne da shari'a ta tsara domin ya zamanto mai domin ya zamanto an samu kyakkyawan rayuwa tsakanin al'umma hijabi abu ne mai falala abu ne mai daraja yana daga cikin falalansa sanya hijabi da'a ne wa Allah subhanahu wa ta'ala duk macin da take sanya hijabi tana da'a ne wa Allah da manzonsa kuma tana samun lada ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahum al-khiyaratu min amri Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sa'annan kuma hijabi imani hijabi imani ne domin Allah maɗaukakin sarki ya umarci ne ya umarci mata mu'minai ne ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin da sauran matan mu'minai a sai mace mai sanya hijabi alama ne na imani tare da ita yana daga cikin alamar imani mene sanya hijabi saboda haka abu ne mai matukar muhimmanci abu ne mai daraja kar mata su zamanto suna wasa da abin da ya shafi wannan al'amari duk wani eh, nau'uka na hijabi da ake yi na zamani mai ado wannan ba hijabin shari'a ba ne iyaye su kula da shi musamman a hijin dumu na sallah hijabi an shar'anta shi ne domin a rufe ado ba wai don a bayyana ado ba saboda haka baya halatta mace ta zamanto ta sanya hijabi mai ado نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آه سبكي يكي فقط طبقات تنسى يكي استنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن يكي maluma معلومة يتي أحمد بن Isa daga cikin malami ne daga cikin maluma na fiqihu na shafi'iyya ya ya yi istinbadi daga wannan ayar abin da ya fahimta daga wannan ayar na hukunci shine yace abinda maluma suke sanyawa maluma da shugabanni su zamanto suna sanya wani kaya na musamman wanda da an gan su za a gane wannan shugaba ne ko wannan malami ne ya ce abu ne mai kyau domin sun muminai matar muminai an ce su sanya hijabi Allah kuma ya faɗi menene dalilin da ya sa ka ce su sanya hijabi shine idan an gan su a gane su matan muminai ne sai ya zamanto cutarwa ba zai shake su ba to malami ya sanya kaya wadda idan an ganci za a iya gane shi malami ne haka shugabanni su sanya kayan da idan an gansu za a iya gane su shugabanni ne ina fata an fahimta Allah shi taimake mu saboda haka waɗannan abubuwa a kula da su abubuwa ne da suke na shari'a ba wai abubuwa ne kawai da maluma suke faɗa mana ba haka kawai a'a umarni ne na Allah subhanahu wataala aikata su akwai lada Allah madaukake sarki sai ya koma bayani kan abin da ya shafi waɗannan munafukai la illam la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم ثم لا يغنينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Allah maɗaukakin sarki ya ce la illam yantahil munafiqun idan har munafikai ba su daina abin da suke yi ba wal murjifuna fil madinati da waɗanda suke sanya shakka da tsoro a zukatan muminai la nuguriyannaka bihim za mu ba za mu ba ka baka iko akan su ka gama da su ثم لا يجاورونك فيها illa قليلا daga nan ba za su sake makwabtaka da kai ba sai dan kadan Allah ya ce mal'uni la'anannu ne waɗanda aka nisantar da su daga rahama mal'uni na aina ma ku duk inda suke wa qutilu kwatila. kuma za a ci gaba da kashe su kashewa Allah ya ce sunnatan lahi fil ladina khalaw min qabl wannan shine sunnar Allah wanda ya gabata tun tuntuni walan tajida li sunnati llahi tabdila ba a samu ba ba a samu canji ba daga sunna na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mana la illam yantahi almunafiquna idan munafikai basu bari ba a baya mun yi bayanai masu yawa dangane da abin da ya shafi munafikai cikin wannan sura din munafikai irin abubuwan da suke aikatawa na cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da cutar da abin da ya shafi munafikai da cutar da muminai sai Allah ya ce la illam yantahi almunafiquna idan har ba su daina ba ba su daina cutar da ku ba da wannan munafircin da suke yi na fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo na raunin imani da ciwo na bin mata na fadirci wal murjifuna fil madina da kuma waɗanda suke sanya muku shakka suke kawo muku labaran ƙarya domin su razana mutanen madina su razana su ayyaftaruna ha wayan shiruna ha su ƙirƙiri ƙarya su yada ta kamar su dinga ce ga abokan gaba suna zuwa su dinga cewa ga abokan gaba na sun zo da yawa za su yi nasara a kanku suna neman su karyar da zukatan muminai su sanya musu shakka to sai Allah madaukakin sarki ya ce lanuguriyan naka bihim za mu baka iko ka gama da su ka yi maganin su da baki daya ثم لا ka fiha illa kalila daga nan kuma ba sake samun dama wadda za su yi makwabtaka da kai to ina ga lura da yanayin lokaci za mu haƙura a nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ƙarasa bayani da wannan ayar ta kunsa da kuma sauran ayoyi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka faɗa na kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh